الحمد لله القائل الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله القائل وقوله الحق لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى بالجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا بيوغ وتربيع الثاني هجرات ببا أم ببا فلن زكادا النبي مو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم 1444 wanda ya daidai da 17 ga watan 11 shekara 2022 a wannan katafaren masallaci na khalid bin walid a inda muka fara darasin cikin littafin inda za su tsari rigi na ɗan kaɗan a ba daga nan mani daga tun ne ina ganin su a ba daga nan ba a wannan masallaci na khalid bin walid Money. wannan shi ta a wannan ah, shine majalisi na biyu akwai dan uwa mala abu yana zuwa da littafi a hannun shi saboda haka wanda bai samu ba insha Allah zai samu umma bai isa ba za mu sake bugowa haske ya zamanto adadin mutanen da suke halatta kuwa ya zamanto da littafi a hannun shi wanda suke biye da mu a majalisi na ɗaya da muka fara mun tsaya a shafi na hudu daidai inda malin yake cewa fa'iza kana ibadatullahi hadahu. idan bautar Allah shi kaɗai ta zama wula sharika lahu ba shi da abokin tarayya a hiyar wajibatu ita ce wajiba an fahimta a yi ya yi haka hiyar wajiba ita ce a wajiba bautar Allah ɗin ga mutane da aljanu sannan Allah subhanahu wa ta'ala kasancewarsa ya ce la sharika lahu ba shi da abokin tarayya a suratul furqani a farko bayan ya ce ai tabarakal ladhi nazzala furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadhira sai ya faɗi dalilan da yasa ya cancanci abauta masa sai ya ce alladhi lahu mulku samawati wal ardi wanda yake da mulkin sama da ƙasa kowa ya san babu wani mahaluki da yake da mallakar sama da ƙasa in ba Allah subhanahu wata'ala ba na biyu walam yattakhid waladan bai rikida ba shugaban kowace ƙasa na duniya lokacin da za a ɗaga shi a ce bai taɓa haihuwa ba za ka ga wannan rashin kamala ne a gurinsa amma Allah shi kamalar a gurinsa shi ne kada a ce yana da ɗaɗin shi yasa ya ce an na ya kulu lahu waladin walamta kullahu sahiba ta yaya za a yi a ce Allah yana da ɗa bayan ba shi da ma matar shi yasa mansibi na ƙarshe da Allah ke wa ɗan adam a doron ƙasa ita ce annabta amma annabi zakariya sai gashi daga ƙarshe ya zo yana addu'a yana cewa rabbi habli min ladunka ba in naka sami addu'a? yana buƙatar da annabi ibrahim da shekaru ya ja bai haihu ba san da ya haihu sai gashi ya zo yana ta alhamdulillahi alladhi wahaba li alal bari isma'ila wa ishaq inna rabbi sami addu'a. to walam yattakhidhu waladan bai rikida ba sannan walam yakul lahu sharikun fil mulki Allah bai da abokin tarayyar da za a ce wai in babu shi mulkin Allah ba zai yi ba babu shi kamar yadda ƙasa idan akwai shugaban ƙasa tana buƙatar mataimaki jiha idan akwai gwamna tana buƙatar mataimaki in tsoho ne yana buƙatar shugabannin matasa yana buƙatar ministoci yana buƙatar kaza kafin a ce mulkin ya tsayu to babu wani wanda Allah yake da bukatarsa wanda za a ce wai in babu shi mulkin Allah ba zai tsayu ba shine walam yakul lahu sharikun fil mulki sannan wa khalaqa kulla shay'in duk abin da ka gani Allah ne ya halicce shi sannan fa qaddarahu shi kuma yake kaddara shi yadda ya ga damar ya kaddara shi to wannan Allah da yake yin wannan in ya zamanto bautasta ga mutane da aljanu wajiba ce dole ne wahiyar tsaye ba kuma ita ce kalma mai daɗi la ilaha illallahu ita ce la ilaha illallahu wa ma'anaha ma'anarta kuma shine la ma'abu da bi haƙƙin illallah ba wani abun bauta da gaskiya in ba Allah ba saboda Allah ya tabbatar wa da kansa wannan cewa zalika bi annallaha Allah huwa al wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil Allah shine abun bauta na gaskiya duk wani wanda aka bauta mu wanda ba Allah ba bauta ce ta banna wa anna Allah huwa al-aliyul kabir to wannan kalmar shahada din fa inna hadhihi al-ibada to ita wannan ibada la takunu sahihatan ba yadda za a yi kuma ta zamanto ingantacciya illa bima shara Allahu ala lisanin rasulihi sai da abin da Allah ya shar'anta ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallam shi yasa duk ibadar da zaka yi tana buƙatar ma'auni guda biyu liman kaifa liman ɗin yana da alaƙa da la'ilaha illallahu, illallah kaifa kuma yana da alaka da muhammadur rasulullah ka in ɗaya ɓangaren yi aiki babu ɗaya akwai matsala don wa za ka yi aikin sannan waye ya karantar da kai yadda za ka yi aikin wannan shine abin da kowace ibada take bukata da haka muna karanta muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi dan sako ne daga wajen Allah to duk abin da aka yi da sunan ibada idan ba manzan Allah ne ya karantar da ga yadda za a yi ba yadda za a yi aikin ya zama karbatsi a gurin Allah kowa yake yin shi kuma kowa ina ake yin shi ko suwa yake yin su ba kuma di yawan su duk taron su dole shi yayi daidai da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta wahiyar kalimatu tayyiba ita ce kalma mai daɗi na Muhammadur Rasulullahi annabi Muhammad dan sako ne daga gurin Allah so she ta sha fada nake cewa duk wani mutum da ka sani indiya addinin musulunci ne babu wani mutum da annabi ya rabu da shi ya samu daraja duk wanda ka daga shi ya rabu da annabi ya samu daraja wannan ita ce ka'ida to shine wa ma'anaha ma'anarta shine tasdiquhu gazgata annabi idan annabi ya bada labari yace abu ya faru ko yana faruwa ko zai faru dole ka yadda cewa haka abin yi. yanzu annabi ya faɗa daga cikin asharatus sa'a nan gaba yace za a samu ifadatul mal kwararar kuɗi ta yadda sai ka tara zakka ka je ka samu mutum ka ce wani eh, kuɗi na kawo maka sai ce ka da dai jiya ne ka kawo da na karba amma dai yanzu kan gaskiya ka dan tsaya kunna in yi nazari zuwa gobe in gani ko ina da bukata ina da bukata na kira kan karba kuɗi kuma wallahi tun da annabi ya ce zai faru wallahi sai ya faru a ka kalle yadda kowa ya tashi mana kuɗi yanzu tsakanin dan adam da kuɗi audu wazirin duniya ya ce sai kaga ana mora ƙato saboda kuɗi ya ce sai kaga ana zazzara ido saboda kuɗi shugabanni sun tashi kuɗi talakawa kuɗi eh mata kuɗi maza kuɗi matan aure kuɗi kowa kawai eh ولم تخلق لتأمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت كما يدى أبو إساق الإبيلي يكي فدا كدي كدي عند يارو ذاك سامو أقوبر جدا تيك تيكرامو كاذو وجمتا سيدي الذي أزورا جدا إن يدعو أنك باشي وانا بسيكو ما يفتح ما in baka ba shi ba wallahi sai tafiya baka ne ba ka suke yi saboda haka annabi yana ba da labari wata rana ya ce wani ya koro wata sanuwa yana ta dukanta da dukan yawa kai sausa ne sai ta ce masa irin wannan azabtar da kake mana ba a halicce mu don haka ba don noma da shuka aka halicce mu sanda yake ba da labari shine sai mutane suka rike baki suka ce kai ka kai ka kai bakaratun takallamar saniya kuma ta yi magana sai manzan Allah ya ce to ayin ba ku yadda ba abubakar da umar sun yadda kuma sanda annabin ke ba da shaida ba sa gurin to wannan ya faru to kuma ƙur'ani ya tabbatar da maganan ababe wayanda ba ɗan adam ba ɗan adam ɗin da yake yin magana wake ba shi daman yi magana Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa tururuwa ta yi magana ko ƙalib ya ayyuhan namlu ya tabbatar da cewa alhudahuda yi magana maliya la ara alhudahuda an kana min alghaibina law azibannahu adaban shadidan aw Ba azbahannahu aw ba irin famakatha ghayra ba'idin faqala ahattu bima ta tuhit bihi yayi magana sana akwai dabbar da Allah yake za ta fito nan gaba wa idza waqa'a alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum nasa kanu bi ayatina tayi magana sau da haka don an ce maka wani nau'in halitta ya yi magana yanzu nan da muke zaune a masallacin nan wannan teburin da wannan kan allah ya cewa in min sha'in illa bi bihamdi ba wani abati yana tasbihi da gode ma Allah amma walakin la huna tasbihahu ba kwa fahimta ya suke yi amma dai suna yi yawa suna yi to da'atuhu sannan da yawa annabi biyayya kuma makauniyar biyayya annabi ake bi biyayya mutsalaka ɗari bisa ɗari amma duk wanda ba Annabi in zaka bi shi to buɗe idanka yawa annabi ya tashi wasu mutane ya ɗora wani komanda ya ce gashi nan ku ji in ya ce ku ya aba ku yi in ya ce ku bari ku bari aka fito waje ga ana masa makaunin biya domin su sahabbai abin da suka ɗauka ba shi suke bi ba annabi suke bi aka samu matsala kawai sai ya ce a tara itace aka tara itace mai mugun yawa ya ce a kunna wuta aka kunna wuta ya ce a shiga wasu suka ce kai jama'a wallahi bautar gunkin nan fa da maka daina don allah ya raba mu da wutar da ne a shiga a dai tunani wanda suka ce kada a shiga suka fi yawa da aka dawo gida annabi aka ba manzan allah labari ga abin da ya faru ya ce da ya ce a shiga ko wanda ya shiga aka ce babu annabi ya ce wallahi da akwai wanda ya shiga da ya tafi kenan ya ce masu inna mata'atu fil ma'ruf kawai ana bin mutum ne inda ya dace da shari'a a bishi to wannan da'ar kuma ita ce babban ma'auni babba kamar yadda zamu gani na san annabi da bin manzon Allah shi yasa zamu gani cikin ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da halayensa da mita da Allah ya ajiye masa annabi ya fi ƙarfin a wajen Allah wai Allah ya dinga tallata wai a so annabi annabi ya fi ƙarfin wani kamar yadda kaga ayoyi a ƙur'ani ba su shagaltu ba da cewa iyaye su so ƴaƴansu ko ƴaƴa su so iyaye domin wannan a ɗabi'ar ɗan adam yake ko musulmi ne ko ba musulmi bane. ne ɗa ka kaga yana son ubansa uba yana son wa wannan bai bukatar sai an tsaya ana ta tallatawa to duk dalilin da zai sa ɗa ya so ubansa ko uba ya so ɗansa to Allah ya ajiye wannan dalilan sun fi ƙarfi a janibin annabi sama da tsakanin ɗa da uba ko uba da ɗa shi yasa annabi bai buƙatar Allah ya tallata ya ce a so shi kawai sai yana cewa abu annabi abu annabi abu annabi to su kuma sahabbai wallahi wannan a aikace suka yi in mutum ya kalli rayuwar ka abu bin malik da sahabbai da za a ji yakin tabuka sahabbai ƙa'ida idan annabi zai fita yaƙi yakan yi tauriya tunda in kana aikin addini gwargwadon nasarorin da za ka dinga samu ka shirya ma gwargwadon jarabawa da za ka dinga fuskanta an koro annabi a garin makka an nemi a kashe shi jarabawan ta ƙare ba da ya zo garin madina sai ya tarar da nau'in mutane guda biyar akwai banu ƙainuka akwai banu nadir akwai banu ƙuraiza wayannan yahudawa ne to kafiran makka da ya baro a makka da suka je suka zauna a darun nadwa suka yi mitin aka ce a kashe annabi wa yadda yamkuru mukuru bika kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yakhrujuka ku to yahudin da kuma ya tarar a garin madina sun fa hadari akan wa'ancan mushrikan da ya baro sau da ya samu suna da kudade na banki a na riba a wancan lokacin wa'annan yahudin sune ne wa'anda a su dama sun saba kashe annabawan Allah da aka sai da ya zo garin madina ne kaga Allah yana cewa laqad akhadna min saqa bani isra'ila wa arsalna ilayhim rusulan Allah yake kullama ja'ahum rusulun bima la tahawa anfusuhum duk lokacin da wani annabi ya zo musu da abin da ransu ba sa yaso fariqan kazzabu wani bangare su ƙarya tashi wa fariqan yaqtulu saboda haka ba abu bane wanda yake bako shi yasa kullun nake faɗa nake cewa shi ka karanta tarihin annabawa a qur'ani an kashe wasu banda ƙaryatawa innal ladina yakfuruna bi ayati Lahi. wa yaqtuluna an-nabiyina bighayri haqqin wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil na minan nas a kashe annabawa wasu su miƙe su ce Allah ya ce yi a bari abinda aka yi ɗinnan na kashe su ba kyau su ma kisa ya biyo ba sai kai kuma ka zo ka ce za ka hau hanyar kuma ka ce kana su kowa sai ka zauna da shi lafiya baiwa a tarihin khalifofin annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ne kadai rashin lafiya ya rasu amma umar kashe shi akai kuma kisa a masallaci ma ɗakin allah sai da na usman kashe shi akai sai da na ali kashe shi akai so in ka riga ka hau hanyar to ka shirya komai zai iya zuwa maka kwarai to su kuma yahudin nan fa allah ya dinga ba annabi bakin tarihinsu da aka ce wa zai ba Allah rance kyakkyawar rance in suka ce annabi ai tunda Allah naka ke neman rance ashe Allah naka talaka ne mu ne masu kuɗi Allah ya ce laqad sami Allahu qawlal ladina qalu inna Allaha faqirun Allah ya ji maganar wanda suka ce Allah talaka ne ka duba rashin mutunci rabbul izzati fa gaba daya shi wani ya kalla ya ce Allah talaka ne to to sai sannan suka ce hannun Allah kwasashe ne wa qalatil yahudu yadullahi magalula Allah ya ce musu gullat aidihim walu inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa sha. sannan su ne mutanen da annabi Allah ya bashi labarin muta annabi Musa yana zuwa miƙaci je magana da Allah ya jiwo maganan Allah suka ce basu su yadda ba sai sun bi shi aka ce wa tara musa qaumahu 70 rajulan limiqatina zabo mutum 70 tafi da su ya je magana da Allah a miƙati sun ji maganan Allah fa bayan an gama suka ce annabi Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara billahi allazi ba za mu yadda ba sai Allah ya fito kuru kuru mun ganshi shi yasa da suka zo suka wa annabi tambaya saluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban min as-sama'i wai suna tambaya ka ba za su imani ba sai wai wai sai annabi ya sako da littafi daga sama an zuru littafi an ce wannan littafin Allah ne sannan mu yadda sai annabi ya ga a wannan wani irin karfin hali ne ya dan adam zai ce wai ba zai da ba sai an sako da littafi daga sama yana kallo sai Allah ya ce annan Musa to annabi in kana mamaki ai faqad sa'alu Musa akbara min zalika ai kai tambayar ta ga da kake ganin an baro ta to ai sun wa annabi Musa wacce tafi wannan ai saboda sun ce ba za su yi imani ba sai sun Allah ya fito kuru-kuru sannan za su gan shi ba wannan jarabawar shi yasa zamu ga Allah yana ce mana ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa kakko zama kamar wanda suka cutar da annabi Musa fa barra'ahu Allah da ku shi kanshi yana tale mutu uzunani dan ba za ku dinga cutar da ni wa Alamu na anni rasulullahi ilaykum bayan kun san ni ɗan sako ne daga wajen Allah dan me za ku dinga mun haka daga ƙarshe sun taɓa fa shirya mitin suka aika annabi ya zo suka haƙa rijiya inda yake suka rufe ta da wani abu da niyyar da zaran annabi ya zo ya afka ya taka ƙasan rijiya ne yana takawa ya afka ne dalilin saukan suratul hashiri Allah ya ma annabi wahayi cewa kada ya je ga abin da suka shirya ba to yau wayannan mutanen sai mutane suka ajiye wannan annabin sai suka ɗauki wayannan mutanen su ne ma'aunin koyinsu a rayuwa ta yaya za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya to wannan jarabawa ta yahudu kenan ya tarar da ita a madina wannan shi ne ɗabi'arsu shi ne halinsu ga kuma munafukai an samu wanda babu wannan ƙadiyar a makka an same ta to sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yi wa annabi da'a da biyayya wannan da shi ne. abin da yake shine abu mafi girma da Allah madaukakin sarki ya taimake su idan annabi zai tafi yaki saboda munafikai ba sai ya yi tauriya inda ba nan zai je ba ya ce nan zai je dan kada a samu wani ya je ruga da gudu ya ce to su shirya fa ga annabi yana zuwa amma ta buka da annabi zai tafi sai dai ce kowa ya shirya ga inda zai tafi dan tana da mugun wahala ba wanda zai iya tashi ya je ya fada wa makiya kafin ya je dawa shi yasa kaga Allah da ya tashi sai ce لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة yanayin da duk da Allah da kansa ya ce akwai wahala to ka ko san wahala ta yi wahala fa fi sa'atil usrati ta wannan yanayin kabu bin malik yana ba da labari yana cewa ban taɓa samun wadata ma ta amfata yaƙi irin wannan lokacin ya ce haka da annabi ya sanar kowa yana ta shiri za a fita yaƙi ya ce na ƙi shiryawa har sai daga lokaci ya yi aka shirya aka fita ya ce lokacin da aka shirya aka fita sai ragi a gari ba na ganin kowa in ma dai mutumin da yana cikin wanda Allah ya ma'uzuri ko wanda ana zargin shi da munafiki ne ya ce su kaɗai suka rage a gari kowa ya watsa ya bi garin madina ya ce ina nan kawai sai na ji labarin annabi yana dawowa daga tabuka ya ce kawai sai bakin ciki ya lullube ni ya ce da annabi ya dawo na zo na zauna gaban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce bayan na yi mai sallama ya amsa ya ce ina kallon fuskar annabi yana murmushi amma murmushin haɗe da fushi tattare da shi ya ce da na zauna gaban annabi sai ya ce min kabu me yasa kake zuwa yace wallahi mutum ne da Allah ya bani iya magana yace in ba gaban annabi na zauna ba in ya dan adam ne zai fada in fada wallahi ina da bakin da zan iya kare kaina yace amma Allah ina da tabbas in na mai karya ina tashi sai Allah ya saukar da wahayi ya tona min asiri yace me yasa kake zuwa ka yace wallahi rasulullah haka kai mun ga dama zuwa bane yace to da haka ne tashi ka je ka jira sai da hali to me yasa a lokacin da ya zo yawa annabi sallama ya ga fuskar annabi yana murmushi amma haɗa da fushi a wannan ba ɗabi'ar manzan Allah ba yin fushi sai don hurumin ba shi ba ne hurumin Allah ne to shi yasa ƙa'idar da da mun ɗauke ta da mun zauna lafiya a rayuwa abin da ya damu addini ya dame mu ta mu damuwar sai Allah ya ɗauke mana ita lokacin da muka dawo damuwar mu ita ce damuwa abin da ya damu addinin Allah ba damuwa ba ne kullum sai Allah yake ta hada mu da damuwa sai hada ka da buhun masara yau ka kada shi gobe ya kada kai ji ba a zubar gadi haka ake shi ne da na tashi na bar gaban annabi sai aka biyo ni ana ce ai da ka sani ka kawo uzuri ai wasu mutane sun zo sun kawo uzuri kuma annabi ya karɓi uzuri munafikai kenan wanda suka zo suka kawo uzurin ƙarya annabi ya kalli abin da yake na zahiri ya karɓi uzurin su kuma su ne suka tashi suna cewa annabi kunne ne wa minhum alladhina yu'zuna an-nabiy wa yaquluna huwa uzur wa annabi kunne ne Allah ya ce mai da martani yace qul uzuna khairil lakum shi annabi kunne ne amma fa na alheri ya ce da na tashi sai ne kamar in dawo in karya karyata kaina wajen manna Allah in ce ina da uzuri an fahimta a ya ce mutane suka biyo ni suna min magana sai da na ji kamar in dawo in ce ina da uzuri ya ce amma ban yi ba sai na tambaya na ce ban da ni akwai wanda sun samu irin wannan matsalar sai aka ce e akwai mutum biyu ya ce sai aka ambaci wasu mutum biyu mutanen kirki wasu mutum biyu mutanen kirki da suka samu wannan matsala to matakin da annabi ya ɗaukar musu doka ya sa ya kada kowa ya sake musu magana cikin musulmi dan uwanka wanda kuka fito ciki uwa ɗaya uba ɗaya za ku haɗu da shi a hanya kai sallama ya kau da kai ba zai ma magana ba don mai don manzan Allah ya sa doka ya ce kada wanda ya ma magana haka sahabbai suke bin manzan Allah sannan wattiba'u shari'atihi da kuma bin shari'ar annaba sallallahu alaihi wasallam allati anzala Allah ta'ala wacce Allah maɗaukakin sarki ya saukar qala ta'ala qala Allah ta'ala Allah ya ce wama atakumur rasulu a hankali in ma adadin ba a samu ba sati mai zuwa zamu sake bugwa insha Allah wama atakumur rasulu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo muku da shi fa ku zo ku karbe shi wa ma nahakum anhu abinda ya hana ku ya ce ku bari fantahu ku hanu wa qala ta'ala Allah ya kara ta man yuti'ir rasul dan mutumin da ya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ata Allah to Allah ya bi wa man tawalla wanda ya jiya wa annabi baya Allah ya ce fa ma arsalnaka alaihim hafiza ba mu turo ka ba ka zamanto mai tsaro a kansu da haka wannan ayar tana daga cikin ayoyin da Allah ya ɗauki annabinsa isan ya shi a matsayin bin annabinsa ne da haka ba wushe da kaji yana cewa bin na gababin Allah to na gaban da fa'in an bi shi Allah aka bi shi ne annabi Muhammad amma wallahi din na gaban da za a bi shi ya zama bin Allah sai ya zama to biyayyar sakatta ci karo da ta annabi shi ne kawai ƙa'ida su wannan shi ne abin da ba wushe ke cewa bin daga babin Allah da haka yana cikin ababe guda uku da abdullahi dan ce idan kai daya Allah bai da buƙatar dai sai kai da zaka hada kai daya ya ce na farko Allah ya ce anashkuru li ka gode min sannan wari walidaika ilayyal masjid idan kace ce zaka gode ma Allah ba tare da gode ma iyayenka ba to godiyar da zaka yi ma Allah shi ma Allah bai da bukata sai ran da kai yadda zaka gode ma iyayenka sanan na uku wa qimus salata wa atuz zakata idan kana da kuɗi kace zaka yi sallah kuma kace ba zaka ba da zakka ba wallahi sallar za ta yi amfani ne ran da kai yadda zaka yi zakkar in ba haka ba Allah madaukakin sarki bai da bukatarsa yanzu ɗazu-ɗazun nan ko jiya ake faɗa min yanzu akwai wani mai kuɗi a garin nan yanzu ya kai wani shekara goma zakan ma ya daina yana nan allazi jama'a malan wa'addada ya hasabu na malahu Kalla eh kalla innaha nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa jama'a fa'u a kullun tarawa kawai yake yana ta littafi kuma an bincika duk garin nan babu inda ya gina wata makaranta sannan ba wani mutum da zaka shi da mota kwaya ɗaya a ce wannan ne ya siya tarawa kawai yake ta yi Allah ya kiyaye sannan shine na uku wannan wanda yace zai bi Allah bin da zai wa Allah bai da bukata sai ran da kai da zaka dawo ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya kara ta kul in kuntum tuhibbuna Allah kace in dai da gaske kuke yi kuna san Allah to fattabi'uni ni da ya turo a matsayin ɗan saƙo daga gurinsa ku bi to a lokacin ne yi bukun Allah sai Allah ya so ku wa yaghfir lakum kuma sannan ya gafarta muku ku wallahu furu rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne wannan ayar alimam Hassan albasari kamar yadda ya faɗa jarrabawa ce wasu suka ce suna san Allah Allah ya ce to asali ma ƙarya suke bai yadda shi Allah suna san shi ba ga ɗan saƙonan ya turo su bi ɗan saƙon don ya gane cewa suna san shi Allah ɗin za ku ga cewa mahabba aka yi magana tuhibbun Allah sana aka biyo shi da maganan ittiba bi wannan shi da haka za mu ga cewa a wannan ayan akwai ƙul wannan ƙul ɗin fi'ilu amrin ne مبني على السكون لأنه صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت يا رسول الله فالآمس إن حرف شرط وجزم تجزم فعلين مضارعين مبنين على السكون الأولى فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه كنتم كان فعل ماد ناقص شيني أصلي amma aka jingina shi zuwa ga tu wanda kun fi'ilun madin ne mabnin ala sukuni littisalihi ta'il mutaharrika mutaharrika tu damirun barizun muttasilin bi fi'ilin sannan kuma kana fi'ilun madin ne naqisun mutasarrifun domin yana da mudari, yana da amri shi yasa ake cewa kana yakunu kun da haka wajen irabi zaka ce kun fi'ilu amrin kuntum fi'il fi'ilun fi'ilun madin naqisun mutasarrifun mabnin ala sukun liittisalihi bit-ta'il mutaharrika wat-ta'ul mutaharrikatu damirun barizun muttasilun bi fi'ilin mabniyin ala ad-dammi fi mahalli raf'in ismu kana wal mim alamatul jam'i lil mutlaq mabnin ala in tunda mun samu kana da kuma sunan kana yanzu mai muke nema kabaru kana da haka jimla ta tuhibbuna Allah tuhibbuna fi'lun mudari'un marfu'un wa alamat raf'ihi thubutun nunu li'annahu min al-af'al al-khamsa wal fi mahalli raf'in fa'il lafzul dalala Allah mafulin bihi mansubun jimla ta tuhibbuna Allah fi mahalli nasbin kabaru kana wal kuma min kana wasmiha wa khabariha fi mahalli jazmin fi'il ina jawabi na sharadi yake fattabi'uni naka alfa'u waqi'a fi jawabi shar sanan yau har gabaki da in ka gama wannan kul in kuntum tuhibbuna jumla ce wacce la mahalla laha isti'nafiyya sannan abin da zai biyo baya gaba daya wato kul din fi mahalli nasbin maqulil qawl wannan magana ce kawai ta ɗaliban da suke da alaƙa da lugar larabci amma sharaɗi ne da kuma jawabin sharaɗin in dai daga gaske mutane suke suna san Allah to shi Allah bai yadda ba ƙarya mutane suke fattabi'u ne ni da ya turo ɗan saƙo daga gurin shi sai in sun bi ni sannan Allah zai yadda ma tukunna suna san shi shi ne ƙa'ida kau sannan kuma Allah wannan jawabin tsalam ne shi ya yasa yuhbib anan za zaka ga babu abin da ya masa jazma da aka yuhbib filin zumul ne majzumun li'annahu a jawabin talab Kamar in tattabi'uni in kuka bi ni to Allah maɗaukacin sarki zai so ku to da kuna san Allah ya so ku ne to ga ɗan saƙon ku bi shi shi kuma Allah ya ba ku tabbacin in kun yi haka zai so ku sannan wa ga lakum kuma sannan ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurun shi yasa da ga ci gaban ayan Allah ya karin qul atiullaha war rasul fa in tawallaw fa inna allaha la yuhibbul kafirin ku bi Allah ku bi manzon Allah an kuka juya baya to Allah madaukakin sarki baya son mutane waɗanda suke ainihin wato kafiri to walamma kanat manzilatun nabi inda rabbihi aliyatan lokacin da ya zama matsayin annaba a wajen Allah matsayi ne madaukakiya wa darajatuhu rafi'a darajar annabi ya ce wa kanan hadatun nasi buƙatar mutane ila hadan nabi kabira zuwa ga wannan annabin babba ce dan manzon Allah yace ko da Allah ya aiko na fa ya kalli duniya gaba ɗayanta larabawa da wanda ba larabawa ba Allah ya yi fushi da su sai yan kaɗan da suka rage daga cikin ahlul kitabi so shine sai ya zamanto faqad faradallahu ta'ala li nabiyhi Allah ya farlanta ga annabinsa a hadhihi al-umma akan wannan al'umma adadan wani adadi min al na haƙoƙi wal da kuma wasu haƙoƙi na wajibobin tunazzimu alaƙa ta wacce za ta tsara alaqa bainahu sallallahu alaihi wa sallama tsakanin annabi wa baina ummatihi da kuma al'umman tanziman muhukaman tsari wanda yake abin kyautatawa la lubsa fihi wala gumuda wanda babu rikici babu ainihin wato hayaniya a cikin wannan wa ma'arifatu hadhihi al-huquq to tunda ko haka ne sanin waɗannan haƙoƙin na annabi wanda suka zama wajibi matsaluba min kulli muslimin wa muslimatin wala ana neman shi kamar yadda ka san in kai uba ne kana da ɗa wajibi ne in kana da ɗa ya sauki haƙƙin da ke kanka sai dai kawai a wannan ne ta magana a kan shi wannan kuma na faɗa na ce haƙƙin masu karantarwa ne akwai buƙatar yanzu sai mun yi balan wajen karantarwa warai da yawa daga cikin iyaye mu da muke mu'amala da mutane tamanin cikin dari da ina ice maka casa'in ba su ɗauka in suka haifi ɗa suka kawo shi duniya ba ɗan yana da haƙƙi a kansu kuma yanzu nan masallacin duk wani uba da ka sani yana da 'ya'ya na rantsi da Allah an aka je gaban Allah aka tsaya kafin Allah ya tsaye da ɗanka ya tambaye shi akan haƙƙinka kai zai fara tambaya akan haƙƙin ɗan amma da yawa wasu mu'amalar da suke mai ayansa ba ko Allah da ya halicci mutane bai wa bayi wannan mu'amalar yanzu nawa ne cikin 'yan mata za su zo su kawo mana ƙara a lokacin aure zai kawo uba yana tukiyan ya haifa zai ayyana wani kawai ce shi yake so ta aura ko tana so ko ba ta so tare da cewa girman da annabi yake da shi na haƙƙi a kanka ya fi girman haƙƙi da kake da shi a kan ɗanka akwai uban da haka muka na faɗa mai ya faɗa na faɗa na ce na rantse da Allah ba za ka saɓa wa annabi ba kai kuma Allah bai jarrabe ka da ɗanka ya saɓa ma ba wallahi ba za ka yi wannan ba yanzu ku duba ku gani fa barira baiwa ce aka yanta ta da aka yanta ta yanzu mijinta bawa ne tana da zaɓi in ta ga dama a zauna in ta ga dama a rabu sai ta ce ba ta buƙatar zama da shi a rabu ya zo wajen manzan Allah yana kuka ya ce annabu don Allah ya ce taimaka ya sa baki wallahi Allah ya jarrabe shi da san matan ba ita ba ba wani mutum a cikin mutanen duniya da ya isa a ce annabi yana kiran shi ya ƙi zuwa sai ka samu matsala shi kaɗai ne in kana sallah zai kira ka ka yanke sallar ka zo ka saurari kiran shi ka koma ka ci gaba da sallah ko ta samu matsala ba shi kaɗai ne shi sa alfaza zai ke ci a yanzu wai a cikin manzanni na Allah ba wai cikin gama garin mutane ba ma man bil hashimi yushabbahu dan Allah wane ne wanda ya sa a kamanta shi da ɗan ƙabilan nan ta banu hashi wane ne shi babu shi shi sa yake cewa haramun alaihin narun a ahabbahu duk zuciyar da ta so annabi da gaske ta so manzon Allah wallahi ba yadda za a je lahira Allah subhanahu ta'ala ya ta. shi yasa yace rasulun karim ma asaqatu rabbahu annabi ne mai karanci da ɗai bai taɓa sabawa Allah ba sallallahu alaihi wasallam annabi ya tashi ya je gidan ya zauna sai da ya gama bayani tsab ta ce ya rasulullahi bi ko ka tahoyi ko umarni kake bani ta ce in umarni kake bani ko ina so ko bana so dole zan koma don umarnin ka umarnin Allah ne ta ce ya rasulullahi amma in bi ko kake wallahi bana san shi ba zan iya zama da shi tana cewa ba ta san shi ba za ta iya zama da shi ba annabi ya ce to sai an jima bi ko na zoyi ba umarni na zoyi ba kayan kai ne yanzu da cewa za ka wuta ku je ku bincika za ku ga shekara 23 har annabi ya bar duniya malamai sun yi rubuce-rubuce akan hukumar nikahin ijiba ba a taɓa samun ba tare da girman haƙƙin da annabi yake da shi akan al'umma ba a taba samun annabi ya ta an aurar da wata ga wani ba ta so ba to dan mai iyaye su suke da ya ce wasan haifa amma wasu su ce billahi lazi ko gawa ke ne sai mun kai ɗakin haka suke faɗa eh saba ma annabi ne ta she ta ba za a zauna lafiya yanzu kwanaki wata irin wannan aka yi ba da aka zo zaman mijin mahauci ne ya ji ya gama aikin sana'arsa ya dawo ya gaji ya sha fara kuma dama kun san fara tana sa bacci billahi lazi wukar da ake yanka sa ita ta ɗauka kai ta ɗora akan makogonin shi ta je ta dawo sau da an sa ta sai ta zauna da wanda ba ta so dole ta zauna da shi yanzu wannan fitinar ta kisan kai suwaye suka jata yayi ne suka jata yanzu kwanaki haka wata ba aka tilasta ta sai ta auri wani da ta je zaman auren kishiyarta ta zo tana yin abinci kawai ta zo taimama ta sa fozin a ciki aka kawo abincin mutum goma sha hudu da suka ce mutum hudu kawai suka tsallake mutum goma sun mutu suwaye suka da iyaye ne suka da sau da haka ko a daina irin wannan in ana so a zauna ainihin wato lafiya to kuma na sha faɗa gara ka je lahira da haƙƙin babanka baka sauke ba da ka tafi lahira da haƙƙin annabi wallahi ya fi maka sauƙi a gaban Allah ya fi sauƙi a gaban Allah so iyaye su sani mu da muke cikin rigingimin mutane kullum da mutane sun san irin abin da ke tafiya wallahi za ka sha mamar ga mutum ne yana aure da mace ɗaya ɗakin ciki da falo ga yaya in an ci abinci na safe da na rana da na dare ba tabbas amma wala in ja'ahum nasrun minallahi da zarar wani fatahi ya zo daga gurin Allah na wata uku wannan ɗakin da ake zaune ciki da falon shi zai toshe ciki ɗaya sai ce aure zai ƙare kuma matar ce magana ya ce ya fahimci bakin ciki take a kan sunna wadda ka shi yanzu ahalin sunna ne amma a nan ɓangaren maganan ɗaukar responsibility nawa ne ne suke haifa 'ya'ya ba su ma san ina yaran suke kwana ba eh? nawa ne za ka gama cin ya haifi yaro amma bai damu da wacce makaranta yaron zai ba a islamiyya wacce makaranta yaron yake yi aboko nawa ne kaga da yawa kuma duk sun kasa gane cewa wannan yana daga cikin haƙƙin da Allah sai ya tambaye su akan ƴaƴansu gobe alƙiyama sai baka gina rayuwar yaro ba a yanzu ba masallaci muke zauna ciki ba dala an ba da aka gina masallacin nan ba zai yi mu zo a shiga a zauna to ya za kai ka haifi ɗaro kai ba ka yi ƙoƙari gurin gina rayuwar shi ba kuma ka ci wai kana jiran yaron ya je ya gina ya zo ya gina ka haka ba ke yanzu ma to wallahi wannan haƙƙin masu karantarwa ne kuma Allah zai tambaye su Na haka wata masuku da yin riƙo bi haza da wannan ya itiƙadan wajen ƙudurcewa wa da faɗa wa amalan da aiki dinun ala jami'ihim addini ne akan duk mutane dole ta kasirin wala gulu ba tare da taƙaita ba shine jafa'i ko gulu wuce gona da iri fattakasiru shi taƙaitawa? inda ya kamata ka kai ka kasa kaiwa ya kunu bil yakan kasance ka jahilci bi hadhihi al huquq na annabi wa ihmaliha ko kai watsi da ita walgulu shi kuma wuce gona da iri ya kuna bilibtida'i fi yana kasancewa ne kirkiran ababe cikin addini shi ya sa yasa ibnu ya yace Allah bai taba cewa ɗan adam ne abu ba sai shi dan ya zo mata kofa guda biyu ko ka ƙara ko ka rage idan Allah ya ce a yi abu ka ƙara to yanzu gulu ya shigo in ka rage jafa'i ya shigo shi ne a tafsirin to da wanda ya kara da wanda ya rage in Allah ya ce abu duka Allah bai bukata sai wanda ya tsaya daidai da yadda aka ce ya tsaya shine fasakin kama umirta kai ma ka tsaya kamar yadda muka yi maka min umarni wa mujawazatil hudud da kuma wuce gona da iri qala Allah ta'ala zamu ga Allah yana wannan magana zai ce qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghayra al-haqqi ko wala tattabi'u ahwa'a qawmin qad dallu min qabl wa adallu kasiran, wa dallu an sawa'a as-sabil kakku yi guloyi wuce gona da iri cikin addini kakku bi mutanen da dama su ma batattu ne kuma suna batar da wasu qala Allah ta'ala Allah ya ce faman kana yarju liqa rabbihi wanda yake fatan ya hadu da Allah lami lafiya bai so a riƙo marigima to falyamal amalan salihan ya aikata aiki mai kyau ba a kiran aiki a ce masa al'amalin salihu sai in yayi muwafaqa da sunnar manzon Allah wala yushrik bi ibadati rabbih ahada shine kada ya hada Allah da kowa to shine kuma sai an yi aikin dan Allah da haka wannan ayan ta hada rukunan karban aiki guda biyu rukuni na farko shine dacewarsa da karanta wurin manzon Allah shine faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan wala yushrik bi ibadati rabbih ada shine zaman to aikin dan Allah akai in an yi aiki akan sunnar annabi ba a yi don Allah ba akwai matsala in an yi aiki don Allah ba a yi ba akan sunnar annabi akwai matsala dole aiki ya zama an yi don Allah kuma a yi shi akan karanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ne kawai zaman lafiya lakin likulli zalika sai daga kowanne daga cikin wannan famin alwajibi ala kulli muslim daga cikin wajibin da ke kan kowane musulmi an ya arifa manzilatan nabi sallallahu alaihi wasallama inda rabbi ka san matsayin da annabi yake da shi a gurin Allah wa makanatihi inda ummatihi da kuma matsayinsa a wajen al'ummarsa wa ma lahu alaihi alaiha min alhuquq wa wajibati da abinda annabi yake da shi na haƙoƙi da abinda suka zama wajibobi yace faqad ahbabtu sai so. an usharika in yi musharaka fi nashri shay'in min dalika wajen yada wani abu na wannan wa kalilun mimma lika da kadan da abin da ke cikin wancan sai ce yace faqad ahbabtu an usharika fi a wannan maimaitawa ne sai ce asa an anala ba mamaki na kusa in samu shai'an wani abu min ajari ma'rifati zalika la sanin wannan wal'amal bihi da kuma yin aiki da shi wa nashrihi da yada shi waddifa'i anin nabi sallallahu alaihi wasallama da kuma kariya ga annabi ko yace anin nabiyul kari sallallahu alaihi wasallama yace khasatan musamman ma ba'da ma tajarra ba'dul kafara bayan wasu kafare sun yi karfin hali min bilad urba kasashen turai fi hadhihi al-ayyam aw innan kwanakin ai muna kallon yadda ake kai mutuncin annabi farmaki ko to sanda ake kokarin kaiwa mutuncin annabi farmaki to lokacin ne kuma al'umman musulmi ya zama wajibi gare ta ita kuma ta nuna wa duniya waye annabin nan to shine sai yake cewa fi hadhihi al-ayyam alal isa'a wajen munanawa wani lokaci kaga an yi hoto na zane wani lokaci kaga an yi drawing wani lokaci kaga an yi cartoon wani lokaci haka to kuma dama sunna ce ta kafare Allah ya faɗa mana litubula wanna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku za ku samu cuta mai yawa daga wa'ijin waɗannan sai yake cewa ila sayyidi waladi adam sallallahu alaihi zuwa ga shugaban ƴaƴan annabi adam wa inni fi hadhihi sutu malan yace ni a cikin wannan rubutun da zan yi ubashiru ina yin bishara ga manyan hami, ulaika as-sufaha ga wanda zai kariya ga wa'incan wawayen bil iqabil ilahi alqari da ukuba ta Allah wacce take makusanciya wa bi zawali mulkihim da kuma gushewar mulkin su an fahimta ai duk lokacin da ana zaune lafiya kaga wasu kawai ɗabi'arsu shine ne tashi su batanci ga annabi wallahi ko me suka da shi ka jira sunna ta Allah alama ne Allah na so ya kawo ƙarshen su ne sai yace kama zalan mulku kaman yadda mulkin kulli manista haza bi rasulina muhammadin sallallahu alaihi wasallama mulkin duk wanda yayi injiri ga annabi qala ta'ala Allah yace inna shani aka al-abta ko innaka fainaka mustahazi mun isar maka akan waɗanda suka yi maka izgiri wannan shine dan haka zamu ga cewa Allah da yi magana akan annabi Musa yace wasana atuka linasti na zaɓe ka a kankin kaina kafin ya faɗi cewa wasu na tuka linasti sai da ya ce iftamshi uku tuka wata ƙulu hal a dullukun alaman ya fulu fara da ana ka ila ƙumme ka kai ta ƙarra ainihu hawa latarar ko wa ƙatalta nan sun fanaje na ka min algami mafatan na ka fituna falabistar sini na fi ahali madiyana sun madita ala ƙajare ya musa kafin wannan ayin sai da ya faɗi abinda Allah madaukakin sarki da ya gama addu'a Allah ya ce qala qad utita su'ulaka ya Musa wa laqad mananna alayka marratan idan id awhayna ila ummika an da fiye fi at-tabut faqad fihi fil yam falyulqihi al-yam bis-sahil a aduwwun li wa aduwwun la wa alqaytu alayka mahabbatan minni wa a ala Allah ya ce akan idona za ga yadda za a yi to yadda kaga ya faɗawa annabi Musa ka kalli marhalar da yake to da yadda kuma Allah ya bashi kulawa aka haifi dan mai kashewan aka bashi ajiyar dan kuma aka hana shi kashe to haka annabi Nuhu da ya daga hannu yace fada'a rabbahu anni magalubun Ya yace Allah an fi karfi na ka kawo min agaji Allah yace fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وعملناه على ذات ألواح ودسر تجري الله يتتنا قدانا أكن إذا نمو جرجنا أن نبنو wannan yasa jirgi ne da Allah ya ce wahiya tajri bihim fi mawjin kuma ba inji ba komai amma abinda za a tuka ta da shi shine bismillah majriha da an ce bismillah sai ta tafi ba inji kuma ga shi ta ɗauko duk wani nau'i na halitta a duniya amma ba inji saboda saboda ta jiribi a to yadda ka ga haka haka Allah ya ce ma annabi wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina to wannan idan Allah ɗin yana nan har yanzu tunda ba bacci yake ba la sinatun wala nau to duk wanda ya tashi yace zai wa annabi izgiri Allah yace kafaina fainakal mustahzi'ina wa ƙala ta'ala Allah ya ƙara faɗa ya ce inna shani aka huwal abtar dukkan wanda yake makiyanka shine mai yankakken baya hada wannan wa ƙara'atu qara'atu ba'd al-mu'allafat na karanta sashen wasu littattafai fi huquqin nabi a cikin haƙoƙin annabi wa akhlaqihi da kuma ɗabi'un annabi fara'aitu min ajma'iha sai na ga mafi taruwarsu kitabat littafi ne fi mujallade a mujallade guda bibi unwani hukukun nabi ala ummatihi fi daula kitabi wa sunna akwai malamin da ya rubutu min ta'alifin Dr. muhammad bin khalifa bin ali at-taimi ko at-tamimi bi ishrafi fadilati sheikh hammad ibn muhammad al-ansari rahimahullahu ta'ala yace wannan littafin fa a ajabani al-kitabu sai littafin ibirge ne wastafattu minhu kafiran sai na fa'idantu da yawa a ciki a hatta takada risalati hadihi har sai da ya zamanto wannan risalatawa ta kusa an ta kuna ikhtisaran lahu Kamar samarizin ne na wancan littafin da malamin ya rubuta mujalladi biyu akwai madaba da zaka ga sun buga shi mujalladi guda uku ne wajazallahu muallifahu khairan Allah ka saka mu wanda ya rubuta wannan littafin da alheri Waje waja'alahu fi mizani hasanatihi Allah ya sanya shi a mizanin zanen aikinsa mai kyau wa na jami'an Allah ka tashe mu fi ɗaya. ta hata liwa'i nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa tutar annabin mu annabi Muhammad wa kalna ma'ahu aljannata Allah ka shigar da mu aljanna tare da annabi innahu sami'un mujib Allah mai ji ne abinda muka faɗa a nan ya ji kuma mai karɓawa ne Allah ya karɓa abinda muka roƙa a nan gurin a gurguje ana nuna lokaci yayi al-fasl al-awwal man huwa muhammad waye muhammad din nan sallallahu alaihi wasallam gashi nan nasabarsa huwa muhammad bin abdullahi ko dan abdullahi bin abdul muttalib bin hashim bin abdumana bin usayd بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدر بن نزار بن مأدي بن عدنان ومن قريش وقريش من العرب والعرب من ذرية إسماعيل وإبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا السلام تودك كان النبي النبي إسماعيل daga nan malamai sun ittifaki yadda ka ga saban nan an zuwa ga annabi isma'il zuwa ga annabi ibrahim ba su saɓani ba daga nan ne zuwa annabi nuhu ba aka yi saɓani in mutum ya karanta alfiyatun sira na hafizul iraki zai ga ya kawo nasabar annabi tun daga nan ya fara ta har zuwa ga annabi nuhu har zuwa ga annabi adam amma zai ce maka daga kan annabi isma'il zuwa kan annabi ibrahim an yi ittifaki amma daga nan abin da ya sama an yi saɓani to wannan shi ne annabin da za mu yi magana a kan shi al'imamu da raidu yana faɗa yana cewa min ase maskuɗatin a khilaƙuhu a saitar wudda kulkin murtada sai ce idan balauta saifa mahmudin falata zuhun yomin in ya adnaba والترف يجتاز ma annalin أن لمعداه faka ba. sai ce mallaka bil muhaddabin nadb alladhi la yajidu al-ayb ilayhi muqtada sai ce idza tasaffahata umuran nasi lam tunu imri'in hadha al-kamala waqtafa sai yace hasha rasulullahi sayyidul wara qad hadha al-kamala wallahi waqtafa sai yace zi nasabi hasabin wa nasabin wa ilmin wa adabin wa rutbatin wa mansiba hasha rasulullahi qad hadha al-ula waqtamalat akhlaquhu wa qawqal safa cewa yake kan min akhir dan uwa nawa ne maskutatin wanda yana yi min wani abu wanda yake kusata ne amma aswaituhu alwud kan min akhin akhlaquhu maskutatin nawa ne daga cikin yan uwa zaka ga mutum yana da wata dabi'a da take fusata ni ba na san shi yace amma asfaituhu alwud da likulqin murtada sai kuma na tsantsanta san shi saboda yana da wata ɗabi'a kuma da ake so dole wajen mu'amala da mutane kawai ka auna alkhairu wa sharri nasu sai yake cewa idza balauta saifa mahmudan idan ka jarrabu takobi ka tsogaya wa jini na wuce duk sanda ka datsa abu zai wuce sai ya ce to falatun muhin yoman in tarahu ba kada ka zarge shi wata rana in ka datsa kaga abin bai bai da gobe ce ta yi halinta ko kuwa sai ya ce wa ɗirfu ingarman doki irin na folo ƙosashen nan ya na madawa rubama wanda kullum idan an zo tsere shi yake naɗai ya ce amma soriya wata rana an a adahu isarun faka ba za ka ga an zo an fara tsere ko rabi ba a yi ba ya kife yau da gobe ce ta yi halinta sai ya ce idan ta safa ta umunan nasi in ka ce za mallaka bil muhaddabin nadbin ladhi wa kake da shi mutumin kirki a duniya wanda la yajidul aibu ilayhi almuqtada wanda kuskure bai bujuro masa wa kake da shi waye wani mutumin kirki kake da shi a duniya wanda kuskure bai bujuro mai waye sai yace to idan ta saffata umuran nasi in ka ce za ka bincika al'amuran mutane sai yace lam tafi murin wallahi ba za ka samu wani mutum ba hazal kamala waktafa wanda taro kamala ya cika ya isa sai ce ha hasha rasulullahi sayyidul wara yace wallahi sai shugaban talakai annabi muhammad yace kada hazal kamala wallahi waktafa annabi ne kadai taro kamala kuma itika yace zai hasabi ma abucin daraja wa nasabin ga nasaba mai kyau wa ilmin ga ilimi wa adabin ga adabi wa rutubatin wa mansiba sai yace ha sha rasulullahi qad hazal ula wala annabi ne tattaro duk daukakar da ake bukata waqtamalat akhlaquhu wa qad safa sannan dabi'un annabi suka tuka sannan annabi ya tsarkaka to annabi ne kade yake da wannan saboda haka dole ka sanya zaka yi mu'amala da mutane saboda masu zuwa su rushe mutane sai ai wani yayi ba daidai ba kai ma sai kai ba daidan ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh